الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin yardar Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari haduwarmu cikin wannan masallaci don ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi na riyadu salihina. na imamun nawawi rahimahullahu ta'ala yau muna biyu ga watan ɗaya shekarun hijira 1439 wanda wannan shine darasinmu na biyu a cikin wannan sabuwar shekara muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu kuma shine darasi na ɗaya a cikin wannan littafin cikin wannan shekara muna cikin babin da yake ko kuma kitabin da yake karantar da mu abubuwan da aka hana musulmi yin su muna cikin babin da yake halattar da wa'insu al'amurra a matsayin giba amma kuma an halatta su ya lissafa abubuwa guda nawa guda shida ya kuma yi bayani a kansu filla-filla to yanzu kuma zai kawo hadisan da suke da alaƙa da wa'annan abubuwa guda shida wanda aka ce giba ce amma kuma ta halatta hadisin farko an aisha radiyallahu ta'ala anha anna rajulan استأذن استأذن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana gida sai wani mutum ya yi sallama ya nemi a yi masa izini ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala izini lahu sai ya ce ku yi masa izini ya shigo bi isa akul ashira ya ce tir da ɗan uwa irin wannan wanda yake da mummunar mu'amala wato ba mutumin kirki ba ne baya gudanar da mu'amala mai kyau tsakaninsa da ‘yan uwa. Annabi ya ce, wani ne, to ya shigo sai dai kaito da irin wannan ɗan uwa. Kaga ya tsawatar wa mutane don su nesanci irin wannan halin don su ma kada su yi koyi da shi irin wannan tirɗin ya same su. to shi imamun nawawi ya kawo wannan hadisi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito a cikin littattafansu. Ihtajja bihil Bukhari yace Bukhari ya kafa hujja da wannan hadisi fi jawazi ghibati ahli fasadi wa ahli raibi. Ya halatta a yi gibar mutumin da yake yaɗa ɓarna da kuma mutumin da yake mu da munafurci alun raibi su ne munafukai waɗanda su ba su da tabbataccen imani suna shakka-shakka to ya halatta a yi gibarsu ga waɗansu don kada su rinka mu'amala da su su ma a ɗauka munafukai ne idan mutum mai yawan fasadi ne ka san shi za ka iya gaiwa wani wanda ka ga yana mu'amala da shi don kada shi ma ya ɓaci ko kuma a gansu tare a ɗauka shi ma ɓatacce ne to kenan kaga wannan hadisin shine imamun nawawi ya kafa hujja akan ya halatta yin gibar ma'abucin ɓarna? da ma'abocin munafurci a addinin musulunci kada ka ga mutum zai yi mu'amala da wani mutum mugu kuma mutum ne da kai ya yaƙinin cewa lallai imaninsa tabbatacce ne mutumin kirki ne shi din sannan ka dale shi ya kamata ka ɗan yi masa hannunka mai sanda to ai mugunta ce hakan baka kyauta mishi ba don in kai ne ba za ka so ɗanɗanawar ba to kuma ya za ka so wa ɗan uwanka irin wannan wa an huma an samu hadisin da su har yanzu Bukhari da Muslim ɗin dai suka ruwaito. sannan kuma daga Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana sai yana cikin sahabbansa sai yana ba da labarin waɗansu mutane guda biyu. Ya ce ma a zunnu fulanan wa fulanan ya arifani min na Ya yace amma ina ga wani da wani hanya wayannan sun san wani abu a addinin namu kuwa aka ce kuma su din munafukai ne domin shi munafuki ko da ya sani zaka tarar baya aiki da sanin yana aiki da wayo ɗabi'ar munafiki shi ko da yaushe za ka same shi ha'inci da yaudara da yake yi wa Allah da muminai shi ne ya sa a gaba yana ga kaman shi ne zai fice shi shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ina tsammanin wane da wane nan ba su da wata masaniyar kirki a addinin domin dama munafukai haka aka ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminina yukhadi'una Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun daga cikin mutane akwai masu cewa sun yarda da Allah sun yarda da ainihin ranar tashin alkiyama amma kuma su ba masu imani ba ne sun faɗa ne kawai da bakinsu suna ha'intar Allah suna ha'intar masu imani sannan Allah ya ce kuma ba kowa suke ha'inta ba in banda kawunansu kawai su din ne ba su sani ba A nan ma malamai suka ce ya halatta a yi taɗin munafuki matukar munafurcinsa ya bayyana a addini ya halatta ku tattauna a kan shi ko kuma wani yana ƙoƙarin zai haɗa mu'amala da shi ya ce, "Mm, kai hattara da wanen nan fa." Ba mu yi tsammanin yana da siƙa sosai game da abin da ya shafi addini ba. To, amma dai ka yi kaka tsantsan da shi, ya halatta, ba giba ba ce haramtatta, don shi din ya bayyana munafurcinsa. Annabi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ya yi wannan a cikin sahabbansa ya ambaci wa'yannan mutane guda biyu, fulanan wa fulanan, ya ce ma a zunnu, fulanan wa fulanan ya arifa ne min dini na shaya. Warawar Bukhariyu, ƙal, ƙala laifu, Ibn Sa'ad, adun ruwati ko? Adun ruwati hadal hadis. yace ɗaya daga cikin masu ruwaito wannan hadisin kenan yace hadarir rajulani kana minal munafiqina wayannan mutane guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambata anan sun kasance cikin munafukai suke shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ya bayyana halin su cikin sahabbai don kada ma su ha'inci wani daga cikin mu'minai yayi tsammanin masu imani ne su ma to duk mutumin da kaji manzo Allah ya bada shaida a kansa kaga in kana kokarin mu'amala da shi ma sai ka jayi don shi ma yandigu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya magana ta son rai wahayi ne ake masa duk abin da kaji ya furta don haka tabbas haka suke wannan ma azunnu din ba wai zato ne yake yi ba tabbas haka ne don haka ya halatta ka faɗi laifin waɗansu mutanen da suke yi wa addinin musulunci zagon ƙasa a gaban mutanen kirki don su tsoraci mu'amala da su. Hakan din ba a kiransa giba ya halatta, an gane ko? Wa an Fadima binti Qaisin radiyallahu ta'ala an haƙalar أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا جهم ومعاوية خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوه لا مال له وأما أبو جهم فلا يضع الأسى في أن أن أعتقه فلا يضع الأسى أن أعتقه muttafaqun alaihi wa fi riwayatin muslim wa amma abu jamin fa darrabun lin nisa'i wa huwa tafsirur riwaya an atiqihi wa qila ma'anahu kasirul asfari to wannan hadisi shi ma zai tabbatar maka ya halatta idan wani yana son zai nemi auren wata ka ba mutum ne ya kirki ba ce, to sai ka faɗa masa halinta. In kuma za ta aure ita din sai ta kawo ma shawara wane da wane ne suka zo suna nema na, ya ka gani, to sai ka faɗi halinsu da ka sani. In ka san halinsu sai ka faɗi, kar ka ɓoye mata, in ka yi haka kuma ka saba wa ƙa'ida, ba ka kyauta ba. karka ce to ai batanci ne bai kamata mutum ya bata aure ba eh. gyaran aure ne ka san mutumin nan ba na kirki ba ne kuma ka yi shuru ka yarda a gudunduna ta a kai mishi e ta ci mata mutunci baka kyauta mata ba don sai da ta je ta kai maka shawara kuma sai ka ha'ince ta sannan ko kuma shi ɗin mutumin kirki ne ka san ita wannan fa kusan saki ukun da aka mata a wurare uku duka mazan taƙyar ba su sha da daɗi ba eh? e shi kuma wannan wani mutumin kirki shuru shuru ko ka yarda kuma ya zo ya tambaye ka baka gaya mar gaskiya ba Ca ba laifi wannan ai ba komai wannan kan. in dai tana son ka ai ba matsala aure ai rabo ne ka ji munafiki sai rabon wahala na bace shi wani baka kyauta mar ba sai ka gaya mar gaskiya sai ka gaya masa gaskiya in ya ma kai dai ka faɗi gaskiya to wannan ita wannan baiwar Allah Fatimatu bintu Qais lokacin da iddanta ya cika sai ta samu manema lokacin da manema suka zo suna nemanta sai ta je ta kai wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shawara wane da wane fa sun zo suna nemana me ka gani game da su wane ne ya kamata in zaɓa a cikinsu قالت taitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ita take ba da labari ta ce sai na zo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙuntu sai na ce da shi inna aba jahamin wa mu'awiya kaɗa bani abu jahab da mu'awiya sun nemi aure na sun nemi aure na faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma mu'awiya to mu'awiya kam to fasolukun matsalarsa dai ɗaya ne kawai talauci lama da lagu ba ya da kuɗi shi kam in ma za ki aure shi ki aure shi a matsayin babu ba don karki tsammanin mai akwai ne bai da yawwa sa'alukun ne shi lama lalahu wa amma abu jaham shi kuma abu jaham da kika faɗi? to ki sani fa shi ma in ma za ki aure shi ki aure don matayensa duka da ya aura gafa abin da yake shiga tsakaninsa da su fala ya ba'ul asa an atiki shi fa daga rai ya bace yanzu za ka ga sanda a wuya baya aje sanda daga wuya wato alkunya aka yi wa bugun eh to kamar a ce to shi kan ba akwai yawan daukar sanda muttafaqun alaihi wa fi riwayatin muslim amma a riwayar muslim fassarar ta zo karara wa amma abu jami fadarrabun linnisai mai yawan duka kaga barrab mai yawan duka ba wai dan kadan yake bugun ba shi daga rai ya baci sai makewa kawai wa tafsirin riwayati la yadau al-ata an atiqihi wannan darrabul lin shi shine fassaran la ya ba'ul asa an atiki duk da dai akwai waɗanda su suka fassara la ya ba'ul asa an atiki wa kila ma'anahu kasirul asfari ne yawan tafiya ne baya zama kamar direban tirela yake baya zama a gari to yaya kika gani to ni ga shawara ta ki auri usama ya ce mata ki auri usama eh don ke kina da matsala a yanzu ba ki da wani gata in kika auri mu'awiya za ki shiga matsala don shi ma cikin matsala yake in kuma kika auri abu jaham za ki sha bugu don mamake ki zai yi to don haka ki auri usama ɗan zaidu ta ce na auri usama ɗan zaidu kuma Allah ya taimake ni da shawarar manzon Allah na ji daɗin auren ya yi Allah ya masa albarka to amma kaga shi mu'awiya ɗin ƙarshe sai da ya dawo shine khalifar musulunci na duniya inda za ka gane shi talauci ba ɗorewa yake wanda bai da komin shi da ya dawo shi ne shugaban duniya mu'awiya ka san shi ya yi daula mai faɗi ma eh dukiya ta gata nan ta ko'ina وعن زيد بن, عل... وعن رضي الله تعالى عنه قال kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa wa sallam zaid ibn al-arqam yace mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fi safarin a wata tafiya asaban nasu fihi shidda wanda mutane sun ji jiki matuƙa sun sha wahala a wannan tafiya har munafukai suka rinka yin gungu-gungu suna guna ka san shi munafuki ba inda ake gane shi sai an samu kuskure a harkar addini sai an samu jarrabawa an samu matsala yanzu za a gane munafuki sai koma nan gefe kukus-kukus ya koma nan kum-kum-kum ya koma nan to yanzu za a gane wayannan munafukai ne ba za su yi tawakkalin cewa ai harkar addini ne don wahala a neman duniya ma an je an sha wuya balle a addini wannan duk ba aikin lada ba ne to kaga mai imani kenan to shi munafuki ya rinka zargin ku kenan su ma in ban da su hmm? ya za a yi su ma in ban da shi shugaba kenan shi ma kaza yana biya eh to yanzu nan za ka gane munafuki ba wai yana biye musu ba ya zai ma jefa mutane a yin wannan wahala a yanzu abu an san ba isasshen kaza ba isasshen kaza a ce za a yi kaza ya za a yi a yi kaza a yi kaza to haka za ka ji munafiki yana ta tsokaci yana ta ainihin korafi to amma masu imani duk wahalar da aka shiga suna nan tare da ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam a qala abdullahi ibn ubayy a nan ne abdullahi ibn ubayyu ya ce la tunfiqu ala man inda rasulillah kawai abin da za a yi daga yanzu idan muka koma a daina ba su komi duk wanda yake karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban nan muhajirun mu daina taimakon su ai mun ɗaure musu gindi ne shi yasa sun zo mu da garinmu suna nema su mai damu mu ɗin kaman ma sun rena mana ma hankali wallahi yanzu abin da za a yi kawai kowa ya cire hannun taimaka musu yunwa ma za ta sa su watse su bar shi a yi wannan kuma ƙarya ce yunwa ba za ta kori sahabi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu li ajali an fardu ke don su watsi ya sake cewa la in rajana ila madinati la yukhrijanna a min al'azal wallahi bari za mu koma madina muna komawa madina mai matsayi zai kori wanda bai da matsayi kaskantattun nan duk za mu yi waje da su wai shi ne a azu kasan da shi zai da a naɗa shugaba sai ga manzanci ya dira gare shi ne hasadar abun da haushin abun ya dame shi to yanzu wa yake maganar naɗa wani ga manzon Allah ya zo eh to shi daga nan kuma sai ya kulla wa annabcin kuma ya shiga ya yi imani amma na bogi a wallahi wallahi zuwan ku ayi alhamdulillah alhamdulillah har kuka yake yi manzo Allah yana bayani hmm. kuma ƙarya yake shi ne ana a cikin wannan tawagar ya koma gefe yana faɗin haka Ya tufi tunfiku alaman inda rasulullahi hatta yaqulu wallahi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz min al-azal eh haka suka rinka yi a ah. ni kuma in ji zaidu ibn al-arqam yace fataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sai na ji waɗannan maganganu sai na ji wannan gulmat tasu sai nazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidalika sai na bashi labari ga fa abunda abdullahi dan ubayyu yake faɗi da shi da mutanensa. wai la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-azmin hal azal yana cewa la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yau fa arsala ila abdullahi ibn sai ce a ji a kirawo shi ya aika aka kirawo abdullahi dan ubayu ko da yazo aka ce to ga abinda aka ji kuna fadi haka ne fajtahada yaminahu yana ce da rantsuwa wallahi kallahi haba manzo ya za a yi ma mutum ya faɗi wannan mutum musulmi yanzu har ya buɗi baki ya faɗi wannan haba haba haba haba wannan musulmi yanzu har zai iya faɗin wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> eh, yana ce ya yi tarantsuwa wallahi tallahi wannan ba magana ta bace ni ina musulmi tun faɗi wannan yanzu har musulmi zai iya buɗan baki ya bada haka eh? ta hada ya nina hu ma fa'ala yana ce wajen rantsuwa cewa shi ba bai yi ba shi nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba shi yana amfani da zahiri ne eh sai ce to shi kenan sai ka mutane fa qalu suka ce kazaba zaidun rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaga zai biya kawo manzo Allah magana ƙarya ina amfanin irin wannan abu baka tabbatar da shi ba ƙarya ne ka zo ka gaya wa annabin Allah ka zo ka wa annabin Allah ƙarya Fa fawaka fi nafsi mimma qalu shidda kai naji matsala wannan magana da suka ce na zo na kawo ma annabin Allah magana ƙarya kai ban ji daɗi ba in ji sai ya ce ya mun zafi sosai wannan maganganu da na ji ana cewa na kawo annabi magana ƙarya ban samu sauƙi ba ban samu nutsuwa ba hatta anzalallahu tabaraka wa ta'ala tasdiki sai da Allah ya saukar da ayar gaskata ana faɗin haka sai jibril ya zo ce kai ya suke ya kuke yi abin da ya faɗi gaskiya ne yauwa don haka su ne suka faɗi kuma abin da yake ɗin nan haka yake sun faɗe shi don haka kar ma ku tsaya kuna zarge-zarge don haka su ku kai ne humul ladina yaquluna la tunfiqu ko alaman inda lahi hatta yanfudu su ne suka faɗi suka ce kar a ba su komi humul ladina yaquluna la tunfiqu ko alaman inda lahi hatta yanfudu ah suka ce walillahi khaza'inu sama Allah yake walillahi khaza'inu samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahuna yace yanzu har su su suke da abin da za su ciyar da suke cewa kar a ciyar da kowa daga yau a daina taimaka musu nasu ne abu har suna da wani abu sun manta walillahi khaza'inu samawati wal ardi walakin al munafiqina la yafqahuna Allah ne fa da taskar sama da ta ƙasa duka arzikin sama da na ƙasa duka na Allah ne amma munafiki bai san da haka ba sai dai ganin kamar shi ya rike ka Kamar ba don shi ba ma aida addinin bai yiwu ba ya harsuna har suna cewa la'in na ilal madinati duk sun faɗi wai la'in na ilal madinati la kuri jannal arzikin har azal? ai walillahi izzatu izza ta Allah ce wali rasulihi izza ta manzon Allah ce wani mu'minina izza ta masu imani ce su din ne kaskantattu walakinnal munafiqina la ya'lamuna munafikai ba su san haka ba to don haka daga nan yace zuciyata sai ta samu sanyi sai na samu nutsuwa da Allah ya gaskata ni yace idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka eh munafiki in yazo sai ya ce ba ya rasulullah ai mu ne ma muka tabbatar da kai manzon Allah ne yanzu da Madina ba kaza da kaza da kaza yanzu gashi duk Allah ya kawo mana balala dalilin zuwanka ai in ma akwai wanda zai shaida kai manzon Allah ne ai ba kaman mu mu ne ai ai mu ne eh Allah ce ƙarya suke wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibuna eh ka tabbatar musu da cewa Allah ya ba da shaidar su munafukai ƙarya suke ƙarya suke ba su imani da kai summa da ahumun nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, bayan an karanta wa sahabbai sai aka kira su aka ce to ga aya ta sauka abinda kuka ce ba ku faɗi ba Allah ya ce kun faɗi yanzu sai ne suka ta guna guni a gefe ce to yanzu ku zo ku nemi gafara eh. ku zo a nema muku ku nemi gafara a wajen Allah liyasta gafira lahum ya kira su don ya nema musu gafara ina falawar rusahu sai suka yi haka kawai zo ga gauda kai ku zo ku nemi gafara sai suka yi haka kawai Allah ya eh ka san haka wuce yake in ya tafi kawai ba duba ka ba ba za ka ji ne yake faɗi ba amma yana haka yana watsar da kai haka suke wallahi haka suka yi wa manzon Allah sallallahu maimakon su zo ya nema musu gafara suka tam Wani usahum fara'ita yasudduna hum yastakbirun wani kai Allah ya متفق عليه وعن عائشه aisha رضي الله تعالى عنها قالت قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف muttafaqun alayhi kaga wannan ma kai kuka ne giba ce amma ba ta da illa hindu matar abu sufiyan ce abu sufiyan kuma yana da dukiya ba wai mara shi ba ne yana da shi amma kuma mai ƙauro ne yana da mako sai ɗan tsakuri kaɗan sai ya ba su bai isar ta balle ya ishi ‘ya'yanta kuma ga abu a jirgi a sito to shi ne sai ta je ta tsayawa annabi sallallahu alaihi wasallam abu Sufyan shi ya aji. ga abinci akwai maimakon ya ɗiba ya ba mu wanda zai ishe ni da ni da ‘ya'yana sai ya ɗan tsakura ya ba mu bai isa ta bai isa ‘ya'yana sai dai in na ɗiba na ƙara bayan baya nan bai sani ba shin ya rasulullahi hakan ya halatta ko in bari hakan din karawar da nake ya halatta ko bai halatta ba to wannan kaga dai kai dattijo ba za ka so a ce an je an faɗi haka a gume unguwa ba ko ko kuma an zo an gaya wa limamin ku ƙoro gare ka za ka so haka ga yi kamar an yi da kai ne ko kamar an fallasa ka ne to amma ba zunubi to amma ai ba zunubi hakan ne domin neman mafuta ne kuma gun amintacce aka ji ba wai haka kawai in ta yi baki ne take faɗi ko kuma in ta je unguwa ta ga abinci ga nan ta ce oh kukan kun more wallahi Mijinku halan baya ba shi yake ba ku baɗi ba kawai kuke ce ta kukan kun ji daɗi wallahi ni nawa ta mako wallahi in gaya miki rabin kwano yake bani sai dai in na ƙara to wannan kam giba ce kuma wannan gulmar muguwar gulma ce tonon asiri ne kina tona mijinki asiri ne don wa'annan ba abun da za su yi miki ba fatawar da za su baki kuma ba taimakon da za su yi miki banda kin tona wa kanki asiri kin tona mijinki asiri kuma zaki je ki tar da Allah akwai zunubi akwai wawayen mata da suke gaya wa su sirrin mazajen su. kuma kawarki za ta maganin mijinki ne banda mata baki muguwar shawara eh? ko kuma in ta tafi dama kawancen makila na bogi ne ke kika rike ta da gaske ita ba da gaske bane tana da kawarta ta ta gari wanda tafi shakuwa da ita in ta je ta ce ta ba ta ji ba na je gun wance kin san abin da irin kin san halin da take ciki ko a gidan nan sai an sai a jahimar a sauke a gefe a aje to eh to yanzu ne fa za a yi hira to kin ga kin yada kanki kin watsar da labarin ki ya shiga gari ita ba wannan in ta tashi gaba za ta faɗi hmm. don in aka haɗu su daga an zauna tun ana daga an gama gaisuwa dai na zumunci kuma sai a shiga daga tambayar wance daga nan sai ce hmm, wance baki ji ba ai eh. wance aiki bari kawai wance ranar nan da muka je aka yi kaza ta cike na ba yanzu kan fa labari ya tsinki to daga nan sai ya an rinka yin junction kenan in aka yi cross wannan yi nan wannan yana sai a sake sai a sake daukar wata hanyar kowace sai an sama mata har anan za a ji naki ke ma in an je gaba kuma a faɗi wance ki bar ta ashe haka take da ƙarya to ta faɗi labarin wata wanda ana son ta ta kushe wata to anan ita ma an samu point ba ta sani ba ita ma ranar da aka je wani wuri kuma kanta za a yi Allah ya sauri to irin wannan shine gulma shi ake kira giba ka faɗi abu inda ba za a yi amfani ba zai faɗin ba zai amfani ba ka faɗi labarin mutum ka tona mara asiri inda ba za a yi gyara ba bai kamata ma a ce mutum ya tona asirin kansa ba don tonon asirin kai ne wannan to shi shine anan yace ba su fiya? eh kalat hindu hindu ta tace imr'atu abi sufyan matar abu sufyan ta faɗa lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna aba sufyan lalle abu sufyan rajulun shahihu Mutum ne mahadanci walaisa yudini ma yakfini sam bai bani abin da ke isata wa waladi ya ishi ayana illa ma akhastu minhu wa huwa la ya'lam sai dai abin da na ɗauka daga cikin dukiyarsa bai sani ba in ƙara wa huwa la ya'lam amma bai sani ba kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace zima ya kafi ki wa waladaki bil ma'ruf to amma fa ki sani in zaki dauka ki dauki iya abinda zai ishe ki ne da ke da yayanki kawai kuma bil ma'ruf da kyautatawa kar ki zo kuma ki wuce gona da yari wajen daukan har ki dauna adashi yawwa ki dauka iya abinda zaki ci da ke da yayanki don duk abin da kika ɗauka wa miji in ba gefen abinci ba ne to sata kika yi ko kuma ya yarda miki amma idan bai baki abin da zaki ci ba ko ya sani ko bai sani ba in akwai abinci ɗauki ki ci don wajibinsa ne ya ci da ki. amma abin da ya shafi wani abu haka kawai nasa ne ya aje ko nasa ne na sirri ko wani abu sai ki lallaba ki ɗauki wanda kuma ba sai da shi za ki rayu ba kuma ba ki gaya mar ba bai sani ba sata ki kai mishi ki san da wannan amma ba bai baki abinci ba ko kuma ya baki kaɗan kuma ga abun to ƙara amma karki yadda ki wuce gona da yi don haramun ne mace ta ka dafa sama da bukatarta da na yayanta nan kuma haramun ne allazina an lan lam ɓaturu ko falan yasrifu wa kana baina zalika qawama ibadur rahmani sune wanda in za su ciyar ba sa kauro ba sa wuce gona da iri baina zalika qawama tsakiya suke saiti ba bai yi kaɗan ba bai yi oba ba amma wayansu sai kaga in suka ga abun gashi sai a buɗa shi ta yadda za a ci a ƙoshi a gan shi gashi nan daga jaja ko ina to wannan kina da zunubi ranar gobe kiyama wallahi duk mai bata abinci sama da buƙata almubazzaranci ne kuma dan uwan shaidan ne mai almubazzaranci Inna mubazzirina kanu ikhwana shayatin haka Allah ya ce masu almubazzaranci yan uwan shaidan ne ba ƙwarewa ba ne ba kuma gadara ba ne ba kuma nuna wadata ba ne komi arzikinka ka yi iya wanda zai wadace ka da kai da iyalanka kar ka yi abin da har za a zo ya zama ɓarnar dukiya Allah bai son barna. inna Allah la hibbul musrifina Allah baya son maɓarnaka masu ɓata dukiya to shine sai yace mata ita Hindu ki ɗauka fa amma bil ma'ruf gwargwado kar ki je ki dauki kuma abin da zai wuce gona da iri ya wuce cinki da na iyalinki wannan kaga doka ce kaga abin da hindu ta yi ya halatta kuma abin da manzo Allah ya bata umarni shi ma ya halatta gashi dai Abu Sufyan baya nan akai maganarsa to amma da yake abu ne wanda yake ya zama wajibi ayi to ba giba bane ya halatta a yi hakan ɗin Allah ya taimake mu wannan hadisi yana da kyau a ce mata sun fahimce shi gaskiya kuma maza ma su fahimce shi domin akwai wa'inda suna da wadata amma kuma ba a ci a gida a koshi kwarai da gaske kuma rashin ci a ƙoshi ɗin matsala ne bayan akwai amma in babu ba sai a ci a haƙura wannan babu ne amma akwai sannan ba za ka ba gidanka abinci ya wadata ba to wannan tattalin baya da wani amfani a duk kyauta da sadaka da za ka yi wanda ka ciyar da iyalanka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi lada ya fi lada amma mutum ya yi ta ƙauro kuma duk mutumin da ya cika ƙauro wajen ciyar da gida sai ya fi kowa talauci ya yi wasa eh, haka annabi ya ce addu'a ce ya masa ba Allahumma adi mumsikan talafan Allahumma adi mumsikan talafan Allah ka baiwa mai kamewa mai kankamo talauci ba dai yana ga kaman kamewansa ne zai mar tattali mm. to watsa mar talauci Allah ya zai hana wa bayin Allah da ya aje su ci ya zai hana rayuwarsa shi ma ka zan irinsa shi ma ba zai more ba shi ma bai ci ba wanda yake ciyar da su ba su ci ba wai shi zai tara annabi ya ce to watsa mar talauci ga abun amma ya kyawo irin na matalauta amma mai ciyarwa ba, Allahumma adi mum munfiqan khalafan Allahumma adi munfiqan khalafan Allah ka baiwa mai ciyarwa madadi daga ya ciyar to ba shi madadinsa Allah gurbin da ya cire din sake zuba mar wani a wuri kaga albarka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'ar Allah yayi wa mai ciyarwa albarka wancan kuma Allah ya ɗebe masa albarka dunkule fassarar kenan Allah ka wa wanda yake ƙauro albarka Allah ka sawa wanda yake ciyarwa albarka kaga wannan abun lura ne a fannonin duka biyu mazan da mata mata kuma su sani barnar dukiyar miji haramun ne kuma barna ko takace bata ta haramun ne balle na namiji don mutum ya daf mace ta dafa abu ya wuce cinta da na yayanta har a zubar ko kuma a bar shi ya lalace haramun ne yanzu kamar da damanan nan yanda ake halin da ake ciki sai a dafa tuwo daga zarar an samu wata malmala ta rabu kowa ya goshi ba wannan fa ta yi kwandon za a shanya ta? eh? ko an yaga an shanya ta ma za ta jagule ruwa zai yi. kaga wannan barna aka yi kuma Allah ya ce ibadur rahmani sune wallazina idza anfaqu lam yusrifu sune waɗanda idan za su ciyar da iyali ba sa barna ba sa barna walam yaqturu sannan kuma ba sa qawlu wa kana baina zalika qawama su suna tafiya tsakanin ƙauro da barna ba su yi oba ya ɓaci ba ba su yi ƙoro ya kasa ba ya kamata mai ciyar da mutanen gida ya gane abincin mutanen gidan ba. yau da gobe ya kai mutum ya gane mace ta gane iya gejin abincin iyalanta ya kamata abu ba shekara ɗaya ba ba shekara biyu ba ai ko sati aka baka kana ciyar da wayansu za a gane abin da zai ishe su balle shekara a ce har yanzu ke baki gane abin da zai kosar da iyalinki ba kullum sai dai ki kwaba shi ya ɓaci ya kamata in ka kwaba yau ya ɓaci gobe sai ka rage hannu don ka tsira daga azabar Allah ka kaucewa wannan innal mubazzirina kanu ikiwana shayadini inna allaha la yuhibbul musrifina Allah bai son masu barna sannan masu almubazzaranci yan uwan shaidan ne wannan duka sifofi ne masu kyau ba masu kyau ba ne don haka yana da kyau iyalai su fahimci wannan kai karkai kowo su kar su yi barna Thank you. sai mu tashi babu ta halimin na ne nake wa akwai tambaya ne a ƙarƙashin wannan babu babin giba da muka rubuta daga shi akwai tambaya na na dan adam ne yake abinda Allah bai so eh Allah wallahi haka eh to har ya kuma kan sa abin kowa sai ya gane eh aka fada mun abin jama'a eh yace dan adam ne yana sabawa Allah eh. sabon Allah kuma wanda ya fi muni kamar tsafi tun ba a sani ba har aka kai ga sani ko ma har ya kai ga fallasa kansa to ya halatta a faɗa a cewa ne yana tsafi? E, ya halatta kai zo me za ku yi sallah waye liman wane to kai hankali tsafi yake karku bi shi tsafi yake Inde kana son sallar ka ta samu lafiya lau to ka sake limani. nan kan ba sai ya tambaye ne ba malam kwarai kuwa don shi da kansa ya ce mana tsafi yake to kuma sai mu tsaya muna noke-noke wai masu bi shi ba sai sun tambaye ba sai ka gaya wa wanda ka san duk zai yarda ya ce kai wannan fa tsafi yake yi shi ya faɗi tsafi yake ba giba ba ce ko kuma an gama sallan sai kaga wani ya sun hadu sun yi sallah sai ka kira shi wane ya aka yi da sallan nan da kuka yi waye liman ne ce wane ne ce to baka san halin da yake ciki ba yana tsafi ba ko ya tuba ne ce a'a aini ni ban ma san yana tsafin ba balle in gane ya tuba ta ce to matsafi ne shi ya faɗa ya halatta ka haka ka faɗi hazir ba yana daga cikin abin da muka karanta a cikin guda shidan nan ba mm. hazir shine ka tsawatarwa wani ka tsorata wani da abin da wani yake na Eh. Amma ga irin sana'ar da yake shi wannan sana'ar ya halatta a aure shi da ciyar da ita da wannan sana'ar da yake kuma ala hakika sana'ar din ta shafi wadda malamai sun sha magana a kanta sannan sana'ar din haramun ya halatta ka gaya mata to wane yana nema na da aure amma kuma baya da wani abu da yake samu ya ciyar da gidansa sai kwayoyi masu bugarwa yake sayarwa duk magani wanda yake kwayoyi ne na sa maye yake saidawa da wiwi ya halatta na aure shi in zauna ya rika kamun ina ci sai ka ce eh sai ka ce to haramun wannan kam ya haramta sai dai in ya tuba sai ki aure shi amma in bai tuba ba haramun ne ki aure shi in kuma kin ga zaki ya aurensa ki je da abincin ki to eh, to wannan abincinsa dai haramun ne don shi giya yake sayarwa to ya za a yi ka ringa cin abincin giya to wannan ya halatta mutum ya faɗa eh. shi hmm. hmm. daga nan guru to ai shi wannan shi kuma mai gunki ne mai gunki <laughs> yawo yake da gunki ya halatta mu bi shi sallah ya halatta ka bi mai gunki sallah to mutumin da ba zai shiga aljanna ba in ya mutu da haka kuma don me ake sallah to annabi ya ce lau mutta alaika ma aflahata abadan da ka mutu ratayen yana jikinka da ba kai ba aljanna har abadan haka manzo Allah ya faɗa wani da ya ganshi ya fisge ya wurgar ya ce kai sa da ka mutu da shi da ba za ka je aljanna to wanda ba za shi aljanna ba shine zai cece ku <laughs> ai abun hadari ne amma ba ba shi ba ba to ai shi gunki wani abu da zaka dogara da shi madadin Allah shine gunki ne abinda ka sa shi a gaba a matsayin shi zai taimake ka a madadin Allah shi yake cewa gunki su ma masu gunkin ba sun aje su ne don su kare su daga wasu abubuwa ba a madadin ubangiji to shi ne gunkin Allah abubuwa ba daga nan sai ka ja baya kawai ka yi ikama sabuwa <laughs> Eh, sai ka ja baya kawai kai sabuwar ikama zan bari a bai wannan ba a ah, nan kan ba za ka bi ba za wannan ta ɓaci kawai nan sallar ta ɓaci hayo in ma ne limamin unguwa ba ni dai ba zan sake bin shi ba don ni ba zan bi mutum ina kallon shi da guraye da dagogi ba kai kama mai wasa da kura <laughs> to mutumin da mazu Allah ce bai cin nasara kuma in bishi, to wace nasara nake nema ai gefen shirka ba sauki ai duk wani sabon Allah ana samun sauki amma banda shirka ita shirka inna Allah la gafiru an yushraka bihi sai ce wai gafiru ma duna zalika liman yasha amma kuma bayan shirka ana gafartawa eh ai yanzu shi wata ne ba ba ɗaure suke ba hmm. a cikin wani ɗan alahun nashi ne layoyin suke da mai ɗan zobe zobe da mene ne hmm, to wannan in baka gani ba baka sani ba na gansu. to shi ya adana shi yana muhimmantar da shi sosai wanda har ka gani kam in ka bi shi to kai ma ka san abin da ka amma idan fa baka sani ba hmm. Allah bai kawo mutum da abin da bai sani ba yauwa abinda baka sani ba kamar Allah bai kama ka dashi amma wanda ka riga ka sani kace haka kawai zaka dage ka bi ko babanka ne wallahi kar ka bi shi ce to ya zan yi babanmu ne liman din ya hmm. baba wannan ba kyau annabi ibrahim ya ce ya abati lima ta abudu shaida ta eh? gani la ta abudu shaitana ya yi ta masa misalai ya ta masa wa'azi ba a saba wa Allah don a nemi yardar wani Allah in abu aka ce Allah ya hana to ba za ka zo ka yi shi don wani ji daɗi ba ka ɓata wa Allah ka daɗa da eh, nan bawan Allah gara ka ɓata wa bawan Allah rai kowaye ka ainihin nemi yardar Allah ya fi maka sauki kuma ma ba abin da zai same ka fa kawai barazana ce mutane haka suke sai ka ga kamar kai in kace za ka yi daidai din ka shiga uku wallahi ba wani uku da zaka shiga haka za a yi barazanar farko ra a ce mawai shi kenan inda ka kai ga an ce a ce mawai to shi kenan ba wannan an gama sai dai wani fagen kuma wannan ya wuce alaikun salam hmm. sai to ba haka za ka ce min ba tsibbu yake yi To yauwa mazibbaci ne ya zauna sana'ansa kenan tsibbu ko eh. to duk abun da ka zo yana da magani shi ko ba haka ba ne to ba malami ba ne malamin tsibbu ne ba malamin ilimi ba ne malamin ilimi bai yin tsibbu bari gama duk mutumin da kaga ya zauna wai shi yana cin albarkan makaranta duk damuwarka ka zo da ita to ba malamin ilimi ba ne Yau, malamin ilimi bai wannan zaman ka ganshi da alluna hadda na karfe yawa malamin ilimi bai wannan yaushe ya samu lokaci da zai wannan yana neman ina halal take na haram kullum bincike yake mai Allah ya hana mai Allah ya haramta yau zai zai yana wannan zibu hmm? ko mai ka zo kace masa kana neman taimakon abu ka zaba zai ce ma eh yana da shi ko da shi ne ma matsalarsa shi ma <laughs> Eh shi ma matsalarsa kenan talauci talauci sai ka je kasuwa ta za ya ce an gama samu rago eh, eh, ka kawo kaji dama yana da kwaɗayin nama haka ya samu hanyar cin nama shi kawai ba wani abu wallahi malamin ilimi malamin ilimi bai sana'a tsibiri barin gama duk inda ka samu malami ya mai da sana'ar sa tsibbu to ka ce ba mai ilimi bane na'am wani hmm. ne hmm. ya ya ba kuma san meye ba kuma ko ka san meye ma baka yi imani da shi ba ko to amma idan da ko ka san meye din to da bai sakon ma ba za ka karba ba ce ga wasu layu da Allah ka kaiwa wani ce a ah, kai kai kai kai ba ruwa na da gunki wallahi eh, ba ruwa na da gunki ba na taɓa irin wannan ne ba na ruwa na da shi aya Allah ce ba ayar Allah kan karanta ta ke ayar Allah karanta ta ke ba wulakanta ta ke ba ya za ka wulakanta ayar Allah ka ce ayar Allah ka rubuta suratu yasin eh. ka ɗaura a jikinka da shi za ka yi jima'i da shi za ka yi kashi da shi za ka je komi kana yawo da shi gaje-gaje ta ko'ina za ka shiga da shi ka ce ka karrama haya ƙura'ani ba wulaƙanta ta kai ba wulaƙanci ne kowa fa naɗa masa ake wasu ma na yin sun zo su ma hiya naɗa a basu ƙaruwa in ta zo a naɗa a bata kowa za a bashi wata ayar ma za a rubuta ta da wasu abubuwa wanda suke na jasa ne da jini hmm. sai a rubuta harada harada da likafanin da aka bunne mutum ko kuma sauran likafani ana nema wannan duka wannan matsaloli ne duk wanda ka ji ya mai da sana'ar sa tsibbu to karkace malamin sunna malamin tsibbu ne yawa malamin tsibbu sunan shi malamin ilimi baya tsibbu bai taɓa haɗuwa a ce ga malami ne na sunna ma yana tsibbu ba inda aka taba yi كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا ارحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما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 insha Allah ranar litinin